safiyar asabar bakwai ga Zulka zulqa'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan hudu 1926 wannan shi ne darasi na casa'in da bakwai cikin jirgin darussa na karatu littafin as Wannan wallahi al-imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ibn abi asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu da 87 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ci gaba da bibiya wannan malami a inda yake mana karatu cikin falalar sayyidina ali yake kawo mana hadisai da suka bayyana falalar za mu tashi a lambar tarjama dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da bakwai faɗin malam حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون عن شقيق بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن خالد بن عقفة قال أتيت سعد بن مالك بالمدينة فقال لي إنكم تسبون عليا قال قلت قد فعلنا قال لعلك قد سببته فقلت معاذ الله قال فلا تسبه فلو وضع المنشار على مفرق رأسي ما سببته أبدا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت وانا إسنادي أتكين شعبي إلا shine wannan mutum mai suna Abu Bakar uh, Abu Ibn Khalid ibn akwai saɓani gaba da shi wasu sun ce sahabi yana daga cikin khulafa na Bani Zuhra ya zauna kasar Madina yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Sahih wasu kuma malamai suka ce ba sahabi bane kuma majhuli ne ba a san shi ba ko kuma kamar da ibn hajar yake cewa maqbul wato inda mutaba'a shi ne yake cewa ataitu sa'ad ibn malik bil madina na bugun sa'ad ibn malik shi ne abu sa'id al-khudri ke ko sa'ad ibn abu abu sa'ad ibn malik yes fa qultu sai na ce bil madina sai na ce mishi fa qala ibn ce mini innakum tasubbuna aliyya ku wato mutanen garin su mutanen kufa ke yanke kuna ta zagiyar aliyu su ne magoya bayan shi su ne yan eh, jam'iyyarsa su ne yan shi'ar fitna amma kuma zagi shi yadda da ga al'amarin siyasa al'amarin mulki al'amarin shugabanci da sauransu to daga cikin abin da zai nuna maka cewa wannan ba ne bane ne? shi mutumin wani gari ne can daban ya zo madina kuma wani sahabi ke shi wannan magana kuma abin duk da ake wannan rigingimin sahabbai hatta wanda ba su goyi bayan sai na ba ba sane su da ragin shi duk da ke shi wannan ya bacewa shi bai zaɓe amma dai mutanen garin suna zaƙi domin kuma mun karanta a baya ya halatta a danganta wa mutum abin da mutanen garin su ke ce ai kawai a ga ce ba ku ne yan kaza ba kuma yan garin su ne kawai su sai kai aka ko kuke kaza ba alhalin ko shi in fasin baya yi amma mutanen garin su ko mutane irin sa ko mutanen alkarya su suna yi ina fata mun gani faƙali sai ce ƙultu ƙadfa Allah ya ce gaskiya ana yi zagi fa gaskiya ana yi ƙala sai ce la'allaka ƙarfa babtahu kai ɗin ka zage su kai ma faƙala ma'azan ya ce Allah ya tsare ni qala fala tasubba ita, ina maka wasiya da karka sake ka zagi ibn ali falau wudi al ala mafarq ra'as kiti da za a sanya zarfu a tsakankanin makwarkwada kaina a ce ko ka zagi aliyu ko kuma a tsaga ka gida biyu ya ce ma sababtuhu abada ya ce wallahi ba zan zage shi ba abada ba'da ma sami ita min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ta ji bayan abin da nabi annabi yana faɗa ta to ga waɗannan tun daga lamba hadisi na dubu da ɗari da arba'in da kuma baya har zuwa nan dubu da ɗari da tamanin kamar riwaya nawa kenan kamar riwaya 39 duka akan wannan duka akan wannan zancen na huwa minni bi manzilati harun min musa anta minni bi manzilati harun min musa amma tarka an takuna minni bi manzilati harun min musa haka yake kawo mana tun daga lamba ta 148 eh, ku da arba'in da takwas tun daga cikin faru su da daga daga shafi na ɗari takwas da tamanin da ɗaya inda ya ce babu ma bukira fi fadli ali radiyallahu anhu tun daga can har nan zaka ji haske ka gaji da jinsu zaka ji riwaya ce daban-daban kala daban-daban har riwaya talatin da tara to kuma sai sake yin wani babi wanda shi ma babi ne farki akan wannan mazu kana ta fara da sai na ce babu man kuntu maula fa aliyun maula waɗancan babukan akan an ne bi manzilati haruna min musa nan kuma magana akan man kuntu maula duk wanda ya yarda ni mai gidan shi ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aliyun maula to aliyu mai sa wannan shine abinda salaf suka fahimta daga wannan cewa maula kalma ce wacce take mai ɗaukan ma'ana da yawa maula mai gida maula bararren bawa maula shugaba maula wanda yake kula da kai maula wanda kake kauna kake girmamawa duk ana faɗa haka to da kaga tunda kalma ce take tana da ma'anoyi da yawa dole a nemi wanne ne wanda annabi yake nufi to sai yan shiya ce suka ce wanda annabi yake nufi kai maula shi ne shugaba da aka suka ce wannan agun nasi ne akan cewa sayyidina ali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi ne shugaba duk rigima da suke akan wannan hadisi amma magabata cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai suka ce al-mahabbatu maula, bi ma'ana al-mahabba wan nasiya ko wan nusra kauna da kuma taimakon wato wanda zai yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yadda zai taimaki addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yadda cewa annabi abin da ɗansa ne wato mai gidansa ne to ya kasance ya yarda da aliyu a matsayin wannan matsayi ah, man kuntu ah, ah, man kuntu habibahu fa aliyun Habibu, wa man kuntu nasirahu fa habib fa aliyun nasirahu wannan shi ne fahimtar sahabbai al ahmad ibn hanbal ya ruwaito daga sayyidina sayyidina sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar yana cewa bayan annabi ya faɗa wannan magana ce hani allaka yabna abi talib muna maka murna congratulations laqad asbahta wa amsayta maula kulli mu'min wa mu'mina ka wayi gari ka zama abin kauna a gurin kowane mu'mini na mutum da mace kaga ba zai yi ka ce sun ambaci wannan kuma sun sani amma kuma su koma su ce ba su yi da shugabanci shi ba inda shugabanci ake yi kuma duk sabai su yi ijima'i kan wannan abu da ana shi aliyu lokacin da aka nada sai na khalifa aka nada umar aka nada usman duk da kan fitowa ya ce ni fa ni ne da na cancanta ba sai da bari har ta kawo kansu lokacin da sai na abbas ya ce na ga mutuwa a goshin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gane idan ɗan gidanmu zai mutu yana cin sai bukari ka zo mu je mu same shi ya gaya mana menene rabon mu a cikin wannan shugabancin kafin ya cika sai ya ce a ba za mu haka ba kuma yi haka zai gaba mu kyauta ba mu bar shi idan ta kawo gari mu ma'ansa in ba ta kawo gari mu mu yi hakuri kaga da shi sun sha kai kaka da mun ya ga ya ce mun na shugaba ya riga ya ayyana ne inda haka ne kikan shari'a da fahimta shi ce ko da sai ta me yana ta me yana da baka ya riga ya ayyana ne bari an bani ne kuma maka babban sakataren gwamnati ko kuma babban makami ko to kenan yanzu sun ƴan a sun ma fa ali fahimta wannan karatun ke a haukar su Allah sa kuna gane shi ne ce wannan za ka yi kuma a cikin zafin al-ittiqad al-ittiqad na al Hashi. yana musu martani akan wannan magana ya ya yayi bayani akan wannan malam yace na Abu Bakr wato ibnu Abi Shayba kenan qala haddathana Abu Muawiya ad-Dari kenan قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح وابن مالك عن الأعمش بدأ الإمام الأعمش سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة بدأ سعد بن عبيدة من رجال الستة عن ابن بريدة بدأ عبد الله بن بريدة wannan بريده ابن الحسين لم يكن احد روايه عن riwaya a can ita ce jawo dukkan wannan duka wannan matsala ta mankuntu kuntu maulahu fa ali abinda ya jawo ta zai iya bayyana maka me ya fasara shi buraida ibn husayyib yana cikin rundina komandan su shine sayyidina khalid ibn walid suka tafi jihadi nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjin ban kwana sai ce sayyidina ali ka je ka ka je inda suke jihadin nan ka an so mun kumus shi ne kaga sayyidina ali ya taho da ya iso wa annabi da raƙuma da yawa zuwa makka lokacin aikin hajjin bankwana annabi ya ce mishi wata irin harama ka ɗauka ya ce na ce irin irin ta kawai da to wannan raƙuman humus ne da ya karɓo daga wajen da yana da hali to da ya karɓo kuma humusin sai zama a cikin humusin akwai bayi ɗan mata wanda kaga humusi dama shi ne eh, na Allah da matashi da bai shigo Ah. wa'alamu anna ma garin kuma shefai anna lillahi kumusa wani rasuli to da ya an so wannan kumusa da ya kwana a wajen su gari na wayewa ta sun shi ya fito ya yi wankan janaba sai a haɗu ya yi ta sai a cikin waɗannan bayi da aka kama ya zaɓi wata guda ɗaya ta zama bai shi ta zama sadakar shi ga Abdullahi dan Buraida sai wannan abun da ne da shi ba kan duniya ya fi cikin malam Aga ba dai abin lahira ba duka abin a cikin akan duniya sai kawai ya ce wa Khalid gaskiya ni da ba na kan wa ina jin haushi sai sai Khalid ta ya muka yi abu ya hakuri kawai shi aka ture ka ba amma ɗan Buraida har ya zo Makka wurin aikin haji yana ta yada wannan magana A sorry Buraida yi Husayn Abdullahi shine dan sa ce ni ba na kan wani na ga irin abin da yake wannan aikin rai ne. ya bai da ganci ga wasu mu su dosa bokan ka dauke ta kamar ta bai wata duk inda zo na sai wannan wata annabi na jin shi cikin ba har sai da aka gama aikin hajjin aka fito daga makka aka zo gadir kum inda ya shi a cikin cewa ana aka yi abin kuma daga gaske ne ana aka wannan buga sai annabi ya kalli ai ce aina aina aina aina buraida su gani ya maza da sai sama annabi ya mishi a tubu gidi aliyan wai kana ta ba ka san abin yake ce wallahi ba na sai shi maza Allah sai ki annabi sai so kare ne kin shi ka san shi sai ka wannan magana cewa ni duk wanda ya yarda ni maudan shi ne to abi maudan shi ma'ana kaga ashe ta da alaka da maganar soyayya ne kuma gane da haka ta fito mana da kisan labarin ka kuma da cewa ana magana ne akan cewa duk wanda ya yarda ni masoyin shi ne to ba zai iya so ya ƙi abi ba ko dai ya so mu duka ko kuma in yana kin abi ni ma ya ƙi shine da yake daga nan ban sake jin kiyayya sa a raina ba saboda su daga gaske suke abu to kawai sai su kuma yan a suka juye wannan zancen cewa ai ma annabi ya ayyana shi ne halifa shi za suka yin wannan biki na musamman sha bakwai ga watan zulhijja sati ɗaya bayan sallah domin ya faru ne bayan sati ɗaya da sallah cewa ai shi ne ranar ah, da suke tunawa da ran da aka ayyana sai na da mana yin halifa to amma dai wannan duka labari ne na kanzon kurege da suke ba haka karatun yake ba kamar da musulunci Allah ya kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa Aliyu maulahu wannan eh, isnadi ne sahihi za ga mazatan duka malamai ne su bakari ibn Abi ba su Waqibu su Ahmad yana cikin musulun Imam Abu Ibn Hanbal da khasaisu wa Ali da kuma Sayyid Ibn Hibban وحدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله عن حنش ابن الحارث عن رياح ابن الحارث عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يجي man kuntu maulahu fa aliyun maulahu to wanda ya zama abun kaunarsa ما aliyu ma ya wannan isnadin shi ma da ibn abdullahi alƙadu ya san ta ba sannan hanash ibn hanash ibn al-hadi da riyah ibn al-hadi duka su sadukai wannan riwaya tana cikin mujam tabarani tana kuma cikin littafin musannad bai ibn abi shayba haka nan al-ajuri a cikin shari'a haka nan imam ahmad ibn hanbal a cikin fadail as-sahaba wa da tana abubakar ibn abi shayba kenan قال حدثنا المقلد بن زياد شما مقلد بن زياد صدوق ربما وهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اذا لا مترجع اذا من روايه daga Buraida riwaya daga Abu Ayyub al-Ansari yanzu ga ta uku daga Jabir dan Abdullah ita kuma isnadin ta akwai musallad wani Ziyad kamar da muka ambata da kuma Abdullah ibn Muhammad ibn Uqayl ibn aqil afwan shi kuma saduk ne layyin al-hadith wannan riwaya kuma tana cikin kitabu shari'a na al-ajuri da musannad ibn abi shayba riwaya ta gaba daga sahabi abdullahi da umar ita ce riwaya ta nauki nan ta hudu قال حدثنا محمد بن عوف محمد بن عوف بن سفيان ابو جعفر الرائي yana daga cikin malaman al-imam abu dawud قال حدثنا عبيد الله بن موسى Ubaidullahi ibn Musa ibn Abil Mukhtar ya rasu ɗari biyu da goma sha yana ya daga cikin zaɓin jama'a wannan shi ne farkon malami da ya fara sannafa littafi a matsayin musnad ya ware hadisan kowane sahabi eh, kamar da suke cewa kuma malami ne masanin alkur'ani ya karanta alkur'ani ya yi taswidinsa a wajen hamzatu Az-Zayyar. yana karfe kira hamza al-imam ahmad ibn hanbal ya rike shi amma ya riwaya kaɗan ya ki riwaya da gare shi ahmad ibn hanbal yana kyamarsa saboda ɗan shi'a ne wannan ɗan shi'a ne jar mutumin ƙasar kufa shi kana ya karahu li bid'ati ah, amma za ka ga kuma al-imam bukhari ya riwaya da yawa da gare shi daga cikin kibaru shuyukh al-bukhari da baka farko in ka kalli shekarar mutuwa 213 za ka fahimci yana cikin manyan malaman buhari da shi'ancinsa ya kasance mutum ne mai yawan sallar dare da yawan shuru aka ce maru iya ba ikan kabko ba a taɓa ganin shi yana kyalkyala dariya haka kawai wa kana shekhan muhtarikan akwai ya kasance dattijo ne wanda yake wanda yake irin kama a ce ba baya surutu baya shiga saboda kowa ya kasance haka imamu zahabi ya tarjama a cikin siyar ya wata magana mutum ya ke cewa kana sahiba ibadati ya kasance mai yawan bauta Allah wa laili da kiyamun laili sahiba hamza wancan malamin na cikin na qur'ani sahiba hamza wata hallaka bi adadi ya zauna da malam hamsu zayyad ya koyi ɗabi'un hamza na yawan karatun alƙur'ani da sallar dare da azumi da kuka da sauransu ya ce illa fi tashayyu'il mash'um in banda wannan shu'umcin na shi'a fa innahu akhadahu an ahli bandati ya koyi shi ne a gurin mutanen garinsu wanda yake al-mu'assasati al-bid'a garin su da aka bashi akan bid'a kufa ke shi dan kufa saboda mutanen kufa an san su da bid'a da shi'a kiza al-imamu az-zahabi a wajen yake cewa su ci mun gode wa Allah mun taso a dimashq garin da ya shahara da nasabanci ba mai nasabanci ba mun yi karatu mun karanta da mutanen kufa garin da ya shahara da shi'anci ko mu shi'anci ba ba kowa ne yake irin samu wannan falalar ba in akwai inda garin da in ka taso a cikin garin dole a kowane shakkinci da ake garin ba ta saka sai daga garin shi ba sai daga bayan Allah ya shirye ka Allah ji kan ah, Dr. Ahmad Bamba yace karo ko maliki duk ya gida a kan <laughs> haka yake da da ji wahala a gida a kan so da karo jalla da suke cewa jallaba ko jallabar Hausa ka san ba wai jalla babbar Hausa ne. jallaba jallaba sunan wata anguwa ne a abin nan ne a khartoum a khartoum a kasar sudan jallabar hausa wato irin wannan anguwar ita ce kamar a ce london ɗin hausa za mu gani aiko ana ji da anguwa a kan cewa isasshiyar anguwa ce ta kowa da komai da duk wata ma to ta hausa ita ce kano ba wai zalla babbar hausa wannan kuskure ne babu shi a cikin karatu <laughs> a'a jalla ba to kasan kano daban ce da kowane gari in ba daga yan shekarun bayan nan ba alu suna sun ci wahala a kano kuma har da suna ci musamman da cikin badala to da wuya ka ga mutum ya taso a kano daga bai da wani ɓarɓashin wani abu na yan bida ko yana suna irin 'yan sadaka ɗin nan da ake ɗayi da sauransa haka da ɗan yawo da tarbi da ɗan ah, rufa ah, abin na ce fatiya da alam na shara da su ne shiga gado suna masu na akan kafin ka ga mutum a halin suna irin namu na nan mutakashifi to wallahi shi ta yayi da gaske shi ta zo ka ba su uzuri to shi idan muke taso a kufa idan muke taso a kufa ah, akwai taso a abin nan a dimashka to a da kawai dole a kufa sai ta yi shi'a da ta ce addinin garin a ah, kamar yanzu ne mutu ka ce ya je iran kawai ba yake tsammani dan shi'a ne kawai amma mutane da suna zuwa iran kawai ba yan shi'a ba yan boko ne kawai dan kamar yadda mutum ya zuwa ingila ya karatu bai zama kirista ba to mutane suna yaba iran su karatun boko su dawo ba su shi'a ba amma ya za ka gansu na gansu sun zama apologist wanda suna ganin shi an tunan babbayi da matsalar da kukuki ka ne in kamar ka je barna ne za ka je barna ka zo ne zai sa kuri ai za a ji kamar wannan ɓatacce ne kowa guda da ke kashe kuri ce saboda kawai shi ne al'adu to shi ne za a ji yake cewa mu mai karatu a gun malamai Allah ya taimake mu ba mu nasibanci ba kuma mun karanta daban ta shi ce ba sai Allah ne yake mutum da wani zakar kawai da irin wannan mu ma nan da da can da mutane ba su waye ba da kace daga zariya kai sai a dauka wadan shi a ne ya ce ina zan ya labarin ma ko gidan mai ka tsaya shan mai in kai tafiya aka ga lambar zariya sai a ce ya labarin ma ce wani malam malam zai sai tsaki kawai wani abin banza da za ka da yawa baka sai inda yake ba sai <laughs> yanzu a cikin gona ka fi kuma dan shi ba ba ka aiki ba tsakanin gaskiya ne a waɗannan da dogo na ganya ka ce kaunar ɗan a wala ba ka aiki shi don da ana zargi da ce to haladewa da dai ana da ganin shi dai da abokai da yan a dai haka ko an taɓa ganin shi a wani taron su amma dai wai shi a gidi yana na sai an je ƙauye ƙauye Allah shi ne ke cewa wannan malamin ubaidullahi ibn musa eh, al-kufi shine daga cikin abin nan ɗinsa idan sunanka mu'awiya to Allah ko karatu ba dai ba in ka zo kana a sunan ka ce ma ki tafi ba ba matsaya shi sai kure ka a da shi ne haka da yake da kokarin shi mutum ne wanda yake baya san harkar harkar banu umayya kuma yana shi'a sosai amma su imamul bukhari sun karɓi riwaya a wurinsa saboda akwai ilimin to irin wannan ne kika ji wasu sakarkaru namu na yanzu ce ai sayul bukhari cike ke da riwaya ta shi'a ba ɗan shi'a irin waɗannan za su jahilai ba ne ɗan shi'a ne wanda suka taso a garin da ake shi'a kuma malamai ne da iliminsu sannan kuma sun shi mamul bukhari malamai ne sa abu ɗaya inda irin wannan shi'a ce da ai da an da an ga su buhari suna magana irin shi'a irin wannan shi'a ta zagin mutane ai ba ga suna yawan Allah ya kyauta to shi ne ke cewa haddathana Isma'il ibn Rashid al-Amiri kenan an Jamil ibn Umara al-Wadi an Salim ibn Abdullah ibn Umar hadi riwaya ta hudu kenan daga Abdullah ibn Umar an ibn Umar Salim yace daga baban shi Abdullah ibn Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa akhidun bi yadi Ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun sayyidina Ali naji yana ce masa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ya yana so na to ya so ni tare da ali duk wanda ya dani mai gidansa ne, to ali ma mai gidansa wannan riwayar kamar da muka ambata tana cikin ah, musadul bazza da kuma al-imam al-bukhari ya kauta cikin tarihi tarihinsa wa da a cikin isnadin akwai jamil ibn umara wanda fihi nazar imam bukhari ya sa fihi nazar wa da sana abdullahi ahmad ibn abda ahmad ibn abda ibn musa abdabbi kan daga cikin rijalu sita in banda in banda imam al-bukhari muslim wal arba'a qala hadathana husayn ibn hasan al-ashqar قال حدثنا رفاعة بن إياس الضبي رفاعة بن إياس الضبي آه وانده يكي ابن يزيد كان الكوفي ان ابيه دجبابنش ان زده ان عليا رضي الله عنه قال لطلحه سيدنا علي يكفي طلحه او ابي الله شبك بالله ان جمع كدا الله اسنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شن كدا انا cewa من كنت مولاه فعلي مولاه وأن ya danne gidansa ne aliyu ma قال نعم ka ga رواية ta da yake nan daga wani daga Talha ko inda ake kaji yace naji wannan isnadi سبو دحيات ابن saboda وحدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم من جيش أبايا قال حدثنا عبد الله بن داود القريبي كان قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عبد الله بن أيمن القرشي المخزومي أبو القاسم أتم مكة ya ya ga kwai ya da bisa cikin da muslim da nasai an abihi qala zakara buraidatu anna muawiyah lamma qadima nazila bihi suwa buraida ibn al-husayn ya bada labarin cewa muawiya ya zo ya zauna ya ya zango a zikuwa wancan wajen da muka za a baya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa da zango a wajen wajen shiga maka fa sai ga ibn sa'ad ibn abi kasu, fa aqadahu ala sariri ya wanda shi a wajen nasa fa qala sa'd sabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa ali maulahu wannan ce riwaya ta shida daga sa'd kenan ko mu dinga kirgawa daga sa'd wannan yana nuna maka a shi waɗannan sahabban ba sa kin sai na ali kaji duk su ne suke labarin falalar shi yanzu kuma wasu suna ta tsine musu cewa ba sa san shi inda ba su san shi ba su roito wannan ba kuma suna roitowa ne ma a lokacin da wasu suke kinsa suna ce musu a'a wannan mutumin bawon Allah ne mutumin kirki masoyi ne jagora ne annabi ya ce gaba ya ce gaba sai shi'a suna zalin su ba wadda kana muhammad ibn abi al-qawm tike na nabi baghdad ya na hadisi a cikin bukhari da abu dawud qala tana ali ibn bahri an kalama da tana sana musul fadhi ya tana sulaiman ibn qara an abi ishaq qala samitu habashi ibn janada habashi ibn janada ka as-saluli shi ma sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habashi ibn junada as-samiri yana da a cikin tirmidhi da nasa'i da ibn Da shi ne shi ma yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wannan riwaya ta nawa nan? ta bakwai ko sahabi na bakwai kenan shi ne. habashi ibn da. mu dinga kirgawa mun ji riwaya daga sahabi a Buraida ibn Abdullahi, ibn Buraida ibn Husayn ɗaya kenan daga abu ayubal ansari biyu daga zabir bin abdullahi uku daga abdullahi ɗan umar hudu daga ɓalha biyar daga sa'adu ɗan abiwaka shida daga wannan habashi shine na takwas ah, shine na nawa na bakwai ko sai kuma sake cewa haddathana Sulaiman ibn Ubaydillah al-Ghailani qala haddathana Abu Amir Sulaiman ibn Ubaydillah al-Ghailani uh, ya rasu 146 daga Abu Amir Abu Amir sunan shi Abdullah ibn Amr al-Aqash qala haddathana Kathir ibn Zaid kan an Muhammad ibn Umar ibn Ali an abihi an Ali anna Nabi sallallahu قام بذرة الشجرة بخم الذي مديانيك ونن خم غزير خم وهو آخذ بيد علي ولا لكي نكون علي فقال أيها الناس ألستم تشهدون أن الله ربكم شن باكو شيدة شواء الله أبنجدن كني قالوا بلا فكت منشدة قال يكي ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولادكم من أنفسهم من أنفسكم ba kwashe da cewa Allah da manzansa su suka fi cancanta da kanku akan kanku ƙalubala, suka ce mun shida qala wa inna allaha wa rasuluhu maulakum ba kwashe da cewa Allah da manzansa su ne majibantan ku qalu bala qala yace faman kuntu maulahu fa inna hadha maulahu duk wanda ya danni jagoran sa ne to wannan da na rike hannunsa ali kenan to wannan maulansa ne wannan ita ce riwayar al-imamu abu ja'far al-sahawi a cikin mushkil al-athar to kaga yanzu wannan ita riwaya ita daga waye daga ali shi kanshi ita ce riwaya ta takwas kenan daga ali shi kansa wa ta sana nafsu ibnu ali al-jahdali kenan يا رسول الجدار قال حدثنا عبد العلي عن عوف عن ميمون ابي عبد الله عن زيد بن ارقم هذه الارقم في روايه كان وتترى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش ماذا الله يتي مو كنت مولاه وعلي مولاه وانا رواية ما تبتت شيء جنة شكرا مصد الإمام احمد بن حمد إذا خفاي سعد قال الإمام أبو الإمام أبو عبد الرحمن النصائي لكما الشريعة أنا الحاضرين وادتنا حربة بن خالد القيسي كنا قال ادتنا حماد بن سلمة بن جنار كنا عن زيد بن أي علي بن زيد بن جراء وأبي هارون an adi ibn sabit an al-bara'i bara'i ibn azib riwaya ta goma kenan sahabi na goma قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ان شاء الله ya ce wa ali hada maula man ana maula aw wali man ana maula kaga ko da bisa kaida da imam Suyuti ya kawo game da tawatur yace sai an samu akalla sahabi goma to hadisi wannan isnadi ne mai rauni saboda Ali ibn Zaid ibn Jubair yana cikin sunan ibn Majah وحدثنا وحدثنا ابو بكر قال حدثنا فضل بن ذكير قال عن ابي كامل عن ابي عن كامل بن ابي العلاء عن كامل بن ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن ارقم يزيد زيد بن ارقم شي مكو روايه تراوي كده تشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه ولا اسنادي ne kyakkyawa وحدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد ابن abi ziyad bin shaybani an abi awan al an sulaiman an an habib bin abi thabit sulaiman wannan abin ne nan, sulaiman tayi kenan an abi ufayl an zaid bin arqam har ila da da arqam kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan muka sashi a musnadin zai dan arkan kaga ya zama maimai idan kuma ka shi da abu kufai anas ibn waqi wanda shi ma sadi ne kaga ya zama shadi ne an ali maulan wannan isnadi shi ma isnadi ne sahihi yana cikin khasaisu ali da kuma musnad al-imam ahmad ibn hanbal da mujahid al-tabarani وحدثنا ابو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابي اوانا عن سليمان سليمان بن الاعمش ba al-Ahmad an عطيه an Abi Sa'id القدرية ويتشاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إنه وانشاءوا ويتشاءوا كنكو يعني ونحن موسى الامام بن حنبل دا الخديول وقنادي دا قبرني أسكن الأوسط وعدتنا أبو مسعود أبو مسعود السلاش أحمد بن الفرات بابا مالك أحمد بن الفرات الراج آه، نزيل الصحاب ما نمر الإمام أبو داود abu zai zai abu ta ce da daga gare shi abu abu sunan shi ahmad ibn al-furat hadathana abdurrahman ibn mus'ab an fitr an abi qufayl an abi wannan madan kan ali shi kan قال قال aula الله صلى min عليه وسلم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أشيبا نقم من تنتن تنتن قالوا نعم تكتشي قري قال فمن كنت وليه فهذا وليه duk wanda ya dani uban gidansa ne to ali uban gidansa ne wannan isnadi akwai akwai ah, kyakkyawan isnadi ne saboda fitr bin khalifa eh, bukhari ma fada da shi eh, abin nan makaruna saduku ne rumin shayyar وحدثنا أبو مسعود الشيدي أمر بن فراد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب an fitar ibn khalifa an abi kufai an zai ibn arkam an annabi sallallahu alaihi wasallam Zai dan arkam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum in kaga dan mutum da mun zai dan arkam a baya man kuntu maulahu fa ali maulahu wa hadathana abu mas'ud shine dai ahmad ibn furat an asim ibn masda'i al-afdi ash-shaybani ya da bisa cikin tirmidhi da ibn majah da nasai a cikin cikin ah, ah, khasaisu abi ayi amus an abi layla al-habrani an zaid ibn arqam qala kharaja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa faqala nabi afusici alastu awlatikum min anfusikum ashiba nabi ku cancanta game da kawunan ku qalu bala suka ce kware kala ma kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wanda ya dani shugaban sa ne to ali shugaban wannan isnadi isnadi ne kyakkyawa wa da sana abu mas'ud shine ahmad ibn al-furat قال حدثنا عبيد الله بن موسى وانت عبيد الله بن موسى الكوفي عن فكر بن خليفة عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يسيع زيد بن يسيع أنا كما تشوى زيد بن أسيع ده الحمد يا ريت أتكين ترمي بشام كما كوفا أنا علي بن سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل زال الله مزاع ما يكشي من كنت مولاه فعلي مولاه وحدثنا أبو مسعود إلى أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عمر بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الدحى عن زيد بن عرقب عن النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه wannan kuma ita ce riwaya. wannan riwaya ita mata imamu tabarani ce inda yake a cikin isnadin ta akwai wani mutum da ake ake ake nuna raunin sa shine al-Hasan ibn Ubaydillah din can wanda yake eh, abin da kansa al-Abid Duha Abid Duha shine Ali ibn Abi yana da rauni قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا عبد الله بن أبي سليمان حدثني أبو أبو عبد الرحيم الكندي عن زاران قال شهدت علي عليا بالرحبة يتي نشد علي الرحبة وريني على سفح الاسمين فقال يتي أنشد الله امرأة ina gama mutum da Allah wannan ifadin yana da rauni saboda Abu Abdurrahim al-Kindi din can mazhuli ina gama ku da Allah mutumin da sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawma ghadir khummin ghadir bukhmin lamma qama fa qama 13 rajula kai da annabi ya tsaya mutane har su mutum 13 suka tsaya a wajen fa shahidu annahum sallu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali da ke cewa ina gama ku da Allah wane ne ya ce da annaba a wuri kaza sai mutane sha uku suka nike suka ce duk muna wajen mun gani suka nike suka ce duk muna wajen sun ji annabi yana cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu da annabi na da yace ina so mutanen da suka ji wannan karatun su nike su ba da shida sai mutum goma sha uku suka nike suka ba da wannan shida isnadin yana da rauni yana cikin musadin imani ahmad ibn hanbal وحدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثني ابي عن الادنى عن طلحه بن مسرف قال سمعت المهاجر بن اميره او اميره بن مهاجر اي ساباني سنه wanne ne ba wanne ne ba wannan wani bararren bawa na wata mata ne suna asma bintu yazida al-ashhadiyya wato ibn abdul ashhad bararren bawan ta ne ya ƙulu na bi shi yana cewa wannan kaga ta zama riwaya ta goma sha nawa kenan sha hudu ko yawwa ya ce sami tu aliyan radiyallahu anhu na shadan nasa ala mimbari ala mimbari na ji ali yana roƙon mutane yana haɗa su da Allah ya hau kan mimbari yana cewa man sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya man kuntu Maulawa fa ali wane ne ya ji wannan karatun don Allah ya fara fa qamat na ashara rajulan mutum goma sha biyu suka miƙe fa qalu samina rasulullahi sallallahu alaihi ya yaquluhu wannan islami ne mai rauni raunin shi ya faru daga Muhammad ibn Khalid ibn Abdullah malamin shi wannan al-Imam Ibn Abi Shayba ibn Abi As da kuma cewa shi Muhammad ibn Umaira ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin al-Jarh wa Ta'dil da Bukhari a cikin tarihin shi dukkanin su basu ambaci wato nagarta ko rashin ta game da shi ba al-imamu ibnu hibban ya ambaci shi a cikin kitabu fiqh a bisa tafarkin na ambatan mutanen da ba a san komai game da su ba a cikin littafin hadisi yana cikin wajen tabarani al Hausa da kuma al-azuri a cikin kitabul shari'a وحدثنا Khalid, بن خالد قال حدثنا شريف عن ابي اسحاق عن زيد بن يحيى قال قام علي على المنبر فقال anshidu Allah rajulan wala anshidu illa ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina gama ku da Allah kuma ina yi da sahabbai ne kawai wanda a gaban su aka yi sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yawma gadir qum waye a cikin da annabi na faɗa ranar gadir qum fa qama sittatu min hada al shi mutun shida suka mike ta wannan bangaren wa sittatu min hada da mashin shida ta ɗayan bangaren qalu suka ce نشهد أن سمعنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه wannan isnadi matsalar shi kawai shine Muhammad ibn Khalid ibn Abdullah wa da sana Muhammad ibn Khalid kala ta sana shari'un kala kullu da bi ishaqa asali tanin zaid ibn arqam min hada na tambayi abu ishaq al-sabi na ce shin ka ji wannan karatun daga zai dan arkam qala na'am shi kwarai ko yuridu yana nufin wannan hadisi na man kuntu maula wa da sana abu mas'ud shine ahmad bin furat qala haddathana ali bin qasim قال حدثنا إسرائيل إسرائيل ابن إسحاق ابن ابن أبي إسحاق الصديق عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك an sa'ad ibn abi waqqas ga riwaya ta 15 ke daga sabi na 15 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يشي من كنت مولاه فعلي مولاه واتسنا الحارث ابن مالك مجهول لا يعرف نفس من ذلك وحدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة sayyidina abu rara shi ma ya roito ba bashi a baya ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake la adfa anna rayata gadan ila rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ga mutumin da Allah da manzansa suke son shi wa yuhibbu Allah wa rasuluhu kuma shi ma yana kaunar su thumma yaftahu Allah ala yadihi kuma Allah zai ba mu dubi a hannunsu ba mu samu nasara qala umar umar yace fa ma ahbabtu al-imarata qab illa yawma mun taba jin ina son shugabanci ba sai a wannan rana wa tatawaltu laha kuma ne ta shishigi sai ta nuna kaina sai ta zakarkalewa a bani dan na samu wannan fadada ta cewa rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa rasuluhu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ya ali ya kai ali fadafa ilaihin liwa sai ya mika masa wannan tuta wannan isnadi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yana cikin muslim imam ahmad ibn hanbal yana cikin sunanan nasa'i da khasa'i da sauran sahih قال حدثنا وهب وهبان بن زكية حدثنا خالد عن سحيل مثله كل وجه وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا ابي عن اوف عن ميمون ابي عبد الله عن عبد الله بن بريده عن ابي بابن بريده بن الحسين قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن خيبر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن خيبر ما دعا اهل الحسن ببعضهم في بعض وفزعوا mutanen khaibara sun wayi gari ne kawai sun zama manzo Allah na alaihi wasallam eh, eh, nazala ya sauka sauka eh, abin nan a bakin garin sun fito gani ya waye za a tafi ofis za a tafi makaranta za a tafi kasuwa za a tafi gona kowa yi ta fara shi kawai daga runduna sai suka fara muhammadun wal khamis annabi da rundunarsa shine sai ya ce ma da aharin hisri suka shiga cikin rudani suka fara guje-guje ana shiga ana fita ana ana ana ana neman matsira ba abu hunfi ba abu wa fazi'u suka firgici fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ce inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul mundari lalle mu idan muka ya ta zango a farfajiya wasu mutane to sun shiga cikin tashin hankali a wannan wayewar gari wanda aka ta musu wa'azi ba su ba yau safiya ta kamuna ya yi tamasuli da aya kenan ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace annabi yace la utiyanna rayata qad gobe zan ba da tako tuta ta wannan jihadin rajulan da wani mutum yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yana san Allah yana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana san sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma kana al da gari ya waye tabadar laha Abu Bakr wa Umar sai na bakar da umar dukkanin sun zo suna so a basu fada a aliyan wa huwa armat na da ya kira ali yana ciwon ido fata fada fi aini ya mishi tofi a idansa wa aqahu liwa ya bashi tutar fa na haza bin nas sannan ali ya jagoranci mutane falakiya marhaban wa huwa yaqulu ya gamu da su marhab wato sunan wani komanda na kafara yana cewa kad alimat khaybaru anni marhabun shaki salahi shaki silahi batalul mujarrab idhil liyuf aqbalat salahabu as'alu ahyanan wa hina adrub yana wannan suka bakin ci duk garin an san ni marhabu in na rike takobi to jarumi ne wanda ya goge a yaki idan jarumai suka haɗu to za ka ga cewa ni na shiga gaba na yana karkatsi in yi suka nan in yi bugu na yana wannan suka bakin ba fatalakahu aliyu sai suka gamar ce na fatalafa ke suka yi wa su tara ta biyu fadarabahu aliyu fadarabahu ala ni darbatan sami'a Amina, ahlul askari sautin da dinna aliyu mushi wani duka yanayi wani tsara ihun da aka ji na ƙarar takobin da ƙarar ihunsa da faɗuwar ƙaton kafirin da kan dokinsa mutane da suke jiskan salin sai da aka ji ƙarar sautin wa abda saifa bil ab ya faɗi warwas ya wurga da takobin shi a ƙasa wa ƙala ya ce wa mata ta ma'afirin nasi hatta fataha Allah da awali mutanen ƙarshe ba su ma rundunar manzo Allah ba ta gama isuwa wajen ba har ma an da an gama yaki saboda ana gama da wannan kafirin suna ganin shi ne gwarzon su suka ruɗe suka suka ruga da gudu sai da ya yi kai shi kafa lokacin guda radiyallahu an Ali wannan isnadi a cikin shi akwai maimun Abu Abdullah wanda da'ifi Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da yin al-Imam Nasa'i a cikin khasa'is وحدثنا محمد بن خلف قال حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس ذلك اسمه كبار الشيخ البخاري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع خيبر يسيره ان الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله yaftahu Allah ala yadi zan ba da takobin nan ga wani mutum yana son Allah Allah na san shi yana son manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san shi kuma Allah zai ba mu nasara a hannunsa muna cikin nubu'at na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a aliyan فأقعد له الراية فصار علي رضي الله عنه وتلقاه مرحبا فقتله وفتح الإسلام da aka ba Sayyidina Ali takobi ya tafi marhabu komandan kafirai ya zo ya tare Sayyidina Ali Sayyidina Ali wata fi da shi ya kashe shi sannan Allah madaukakin sarki ya buɗe mana wannan musulmi musulmi wannan wannan ainihin wato kala wannan eh, hisan wato gari ne ne ne ganuwa wannan isnadin shi kyakkyawa ne in mutanen suke a mutuku ne in banda a kaburin kurasan wanda yake yana yawan yin isnadi wa da sana Muhammad ibn Mansur al-Tusi قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن زريق عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قاوت رواية كما أبو سعيد الخدري تجد شاكرة نقوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ما يتي لعلي بن سيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى wannan riwayar ma isnadin ta kyakkyawa ne in banda afiyatul aufi shine matsalar ta kawai tana cikin kitabu shari'a na al-afi wa da suna abu rabi'il al-sahrani قال حدثنا محمد بن خالد ابو معاويه الدريري عن الاعمش الامام سليمان بن مهران عن عطيه عطيه العوف آه، آه، عطيه الخراساني اقول عن ابي سعيد الخدري كان شيء اكد اول روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يكفي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وحدثنا نصر بن عدي قال حدثنا عبد المؤمن ابن عباد العبدي حدثنا يزيد بن معين حدثنا عبد الله بن شرحبيل الرجل من قريش عن زيد بن ابي ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسند من روي اخي عبد المؤمن ابن عباد رئيسي akwai zai bin ma'a ba a samu tarjamarsa ba sannan akwai wani rajulun min quraish mubahal ta tiki zuwa ga zaid bin abi aufa ne ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyyun maula wa hadathana al-hasan ibn ali nike. hulwani ke qala hadathana yazid ibn harun babban malik an fitr ibn khalifa kenan an abdullahi ibn sharik an abdullahi ibn zaid eh, ibn al-arqam qala atina al-madinata ana wa unasun min ahli al-kufa yace da ni da wasu mutane cikin mutanen kasar kufa mun zo madina فقال فلقينا سعد na ابي وقاص sai muka gamu da sa'adu ɗan abi waqqas mun ji shi a baya ɗaya daga cikin al'ashara ɗaya daga cikin as-sittatu ashabu shura ɗaya daga cikin mujabu da'awa ɗaya daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da su yana daga cikin manyan komandoji da suka futuhat yana daga cikin manyan saraku gwamnoni da suka yi na Umar aiki ko daga bakin na Umar ya cire shi saboda rigingimu da suka yawa in za mu yi tunawa sa'adu yana daga cikin wanda suka guje wa fitina su shiga fitina ba mu'awiya ya nemi ya tashi ya cewa, a ah, ba zai shiga da shi maka da ali ba ali ya nemi ya tashi ya cewa, a ah, kai hakuri ba zai shiga da shi ba kuna so mu shiga a kawo min takobi wanda zai na ɗaga shi yana mun ce wannan kafiri ne in sare shi wannan mumini ne in kyale shi daga nan sun yi takobi na katako shi ke sakawa a cikin kudanta da daga baya ma ya bar garin madina ya koma kasar shi wani gidan shi kama a ce wani gra ko wani wani layout can wajen gari a nan ya rayu har rasuwarsa a shekara ta hamsin da biyar bayan hijirar masu Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rasu aka ɗauko gawarsa aka kawo cikin garin Madina aka yi mishi ainihin wato sallah Sayyidina Ali daga baya shi da kansa yana cewa lillahi darru sa'ad ibn malik wa Abdullahi ibn umar alherin Allah ya kai ga sa'adu ɗan malik da abdullahi ɗan umar da suka ki shiga yake cewa in kana birran in kana birran inna ajrahu la kaseer abinda suka yi na kin shiga yakin nan idan biyayya Allah ya saka mulada da yawa wa in kana khata'an idan ko kuskure ne inna wuzrahu la yasir to zulubin shi kadan aka an yake faɗa da kanki yana yana yaba da kin shiga fitar da suka to waɗannan mutane suna zuwa daga ƙasar kufa ta yadda ake jira da sai na sadan abi wa kasu yanzu yana ganin sai ce kunu iraki na kunu iraki ta shi inda aka kuma mutanen iraki ana sa daga iraki kuɗi yana so ya ji labarin ɗan uwan shi abi sun daɗe ba su haɗu ba an daɗe an shekaru da sauransu ce alasabi su mutane iraki ya inji labarin dan uwa na gari qala shine riwaya, shi wannan abdullahi dan arkam sai ce wa kuntu min aqrabil qawmi ina kusa da shi fa sa'ala an ali radiyallahu anhu sai tambaye mai ina labarin ali qala kaifa ra'aytumu ya ya kuka same shi hal sami'tumuhu yadhkuruni ko kun yana ambato na قلنا لا ما يا نبر غير اما ذكرك فلا ما يكره سنك ولكن سمعناه يقول سيد من يدا الاخنس كتيايي كتنا الاخنس شيء المتراجع وند يبايع المنقد وند يفسد دغ سنك المختفي za ke cewa aljawari al-khunnas al-khunnas jam'u al-akhnas eh ma al-khanna iya wanda zai zo ya tsokana sai ya uya to suka ce mun dai yana cewa ku roki Allah ya tsare ku daga sharrin wanda ya baya baya kaman a lokacin su suna fahimtar sai na rina nufin wanda suka yi baya sahabban da ba su shiga ba kuma gane watakila watakila a farkon al'amari tun da ba su shiga ba ya fi haushin su ko za ka yana ganin su sun yi baya daga baya kuma ya fahimci cewa wannan rigima tun da kan shi yana cewa ina ma da bai yi ta ba gaba daya to shine ko sai dawo yana yaba ma waɗanda ba su shiga ba kamar yadda Aisha ta shiga rigiman ta dawo tana jin haushin kanta kuma tana jin haushin sa Abdullahi dan Umar cewa me yasa ta kwana ni ba yace ra'aytu rajulan galaba ala amriki na ga su talha sun riga sun baki shawara ki riga kin mu shawara sai na iya dake kace baka kauta mu ba idan ka hana to wannan duka dan adalci ne sai ya ce sai suka ce mishi fa qala asammani kun biya kira sunana kulna la muka ce bai kira ka ba fa qala sai ce innal khulsa kasirun sai wanda suka ci shiga yakin suna da yawa da aka ba kusan da waye kai walakin la azalu uhibbu yace amma fa ni ali na tsoron shi ba da salatin bayan abubuwa guda uku sami ita hunna min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan abu yake ni faɗi na kaunar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asa ababakar bil bara'a kuma ba asa aliyan fa akhadha ya aiki abubakar da bara'a sannan ya aiki sai na ali ya karɓa da gare shi farza abubakar ya katibi sai abubakar ya zama sakatare faƙaɗa ya rasu da Allah ɗauki kadikan abu kadikan mu ya dawo cikin damuwa haka faƙal la yi udi an la addi an ne illa rajulan ba wanda zai iya wakilta na a wannan matakin sai wanda yake ɗan uwa na jini قال يسوع وسدت ابواب الناس التي كانت للمسجد غير بادئه ان كوشي قبوب مثلا ان بند قفر دليل فقال عباس abbas ya ce ya rasulullah sadatta abwaba an toshe mana kofi wata rakta baba aliyin wa huwa ahdathu kabar kofa aliyu kuma dai yaro ne a cikin fa qala inni lam uskinkum wala saddatu abwabakum walakin umirtu bi yace ni ban zaunar da ku a gidana ba sannan kuma ba ni na toshe kofofinku ba a an umarce ne shi aliyu an umarce ne da na zaunar da shi a gidana kuma an wuce da mutum shi ƙofo wa ƙarfi ba ta buka a matar da an ta kuna minni da wata taron ne musa gaira anni annaka latta inabi sai dai kai ba annabi ba ne wannan isnadi ne kyakkyawa ta fuskar isnadi dan abdullahi ibnu sharif da ke cikinsa zana ganin gurin saurara sai mun kai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a tura da mutane ne na take ne wannan 1419 ko sai da mu shine darasi na chapter inda takwas aka ne وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله